da ke nan tu abuja don tafsirin ƙur'ani zuwa ga iyaye mata a wannan lokaci muna masu farawa da roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya mana gyaɗar dogo sama ƴaƴa, ƙasa ‘ya'ya tsakiyanta ‘ya'ya ya babu ikon karanta ƙur'ani daidai da fassara ƙur'ani daidai da kuma aiki da abin da ƙur'ani yake karantar da mu muna roƙon allah subhanahu wa ta'ala ya ji ɗan iyayenmu da malamanmu da zuriyarmu da ɗan uwanmu muna roƙon Allah ta'ala ya sa abin da muke karantawa na ƙur'ani ya zama hujja gare mu ba hujja a kanmu ba yau da ikon Allah za mu tashi ne a darasi na ƙarshe a wannan shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari bakwai kuma shine darasi na biyar a wannan shekara ɗin ga iyaye mata saboda surori uku suka saura wanda ordinarily ya dace kowace sura mu ta fana guda ne saboda muhimmancin su suratul ikhlas da suratul falaq da kuma suratul nas amma za mu yi kokari da izinin Allah mu hada su a cikin darasi guda ɗaya saboda yanayi na lokaci muna dab da fara kwanaki goma na karshen watan ramadan awoyi ne mai iya yiwa ko kwana ɗaya ne tsakaninmu da shi kula ga wannan yana da muhimmanci a ɗan rage wasu activities don a fuskanci waɗannan kwanaki masu albarka muna roƙon Allah ta'ala dukkan alheri da albarka da ke cikin waɗannan kwanaki ni da ko Allah ta'ala ya ba mu a gabanin fara karatu akwai 'ya'yanmu mata da ke haddan ƙur'ani a nan ICICE wato wannan masallaci ke nan senta da ke karkashi daman hukumar makaranta ta gaya mun za su zo a yi tafsiri da su a yau da yawa 'ya'ya ne sun ɗauke ni a matsayin mentor kamar da wasiƙa ta faɗa so suna sha'awan a yi karatu da su kuma su zo su gani to na ina maraba da su zo Allah ta'ala ya muku albarka Allah ta'ala ya muku baiwa da haddace ƙur'ani da aiki da shi Allah ta'ala ya albarkace ku ya albarkaci gabanku kuma ya albarkaci zuriyarku duk abin da kuke nema da ku da malamanku na alheri Allah ya ba ku muna maraba da su da kuma malamansu da masu kula da su ga baki ɗaya Allah ya albarka a za mu tashi a kan suratul ikhlas insha Allah za mu yi waɗannan surori guda uku suratul ikhlas suratul falaq da kuma suratul nas zan bukaci a ya karanta sura ta ɗari da goma sha biyu da ɗari da goma sha uku da ɗari da goma sha hudu أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس في صدور الناس من الجنة والناس waɗannan surori guda uku da aran ma ya karanta jazakumullahu khairan su ake haɗawa guda uku a ce musu al-mu'awwizat wato al-mu'awwizat surori da ake neman tsarin Allah subhanahu wa ta bangaren karanta su dukkan qur'ani yana da amfani wajen neman tsarin Allah amma a zahiri babu surori da suka shahara wajen idan mutum ya neman kariyar Allah daga shaidar, daga sihiri daga aljanu daga dukkan wani abin da ake cutarwa da shi musamman cutarwa spiritually kusan babu wasu surori da ke da tasiri irin kul huwa Allahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq da kuma kul a'udhu bi rabbin nas waɗannan su ne guda uku da suka fi kowaɗanne tasiri a wurin su uku akan ce almu'awwizat guda biyu na ƙarshe akan ce ta almu'awwizatani ko almu'awwizataini a qul a'udhu huwa allah bismillahir rahmanir rahim qul huwa allah ahad allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad wannan sura ta shahara da sunanta na suratul ikhlas wato sura da ke magana akan tsantsan yin aiki don Allah ikhlasi shine ibadar da mutum zai iya tabbatar cewa kawai don Allah ya yi babu rabon wani ɗan adam a cikin da sai Allah subhanahu wa ta'ala imam razi rahmatullahi alai yace tana da sunaye kusan sunaye guda ashirin daga cikin sunayen da suka shahara na farko suratul ikhlas na biyu akan ce suratul tauhid wato surar ta Allah ana ce mata suratu qul huwallahu ahad wato surar ka ce Allah shi kadai ne ana iya ce mata suratul asar wato sura ta tushen addini ga baki ɗayansa waɗannan kaɗan ne daga cikin sunayen da ake gayawa wannan sura wacce take mai albarka kan ce mata suratul lam yalid wa lam waɗannan sunaye ne sannan malamai sun gara wa juna ilimi tun daga sahabbai akan makiyya ce ko madaniya riwaya daga abdullahi ibn abbas radiyallahu anhu duk da isnadin ta akwai ayat tambaya ta nuna wannan sura madaniya ne amma jumhur na malamai irinsu su ibn mas'ud radiyallahu anhu da makamantansu sun rinjayar da cewa wannan sura asalinta ta makkiya ce sai dai sukan yi tarayya kan cewa akwai kyakkyawan zato cewa wasu surori a ƙur'ani an saukar da su sau biyu ne a makka da a madina kuma waɗannan surori guda uku duka da muka sa a gaba ikhlas da falaki da nasi akwai riwayoyi da ke tabbatar da maimaita saukansu a garin makka da kuma a garin madina cewa duka an saukar da su wannan sura mai albarka tana da ayoyi ne guda hudu akwai hadisai da dama da ke bayyana falalan suratul ikhlas zan iya ba da misalan kaɗan daga cikinsu na farko akwai hadisi riwaya na imam muslim rahmatullahi alai da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ke cewa ta'adilu sulusal qur'an wato wannan sura ita kaɗai mai ayoyi hudu matsayin ta ne da kashi ne cikin ukun qur'ani ita kadai tana ɗaukar daidai ɗaya cikin ukun ƙur'ani ne wannan hadisi imam muslim rahmatullahi alai ya kawo shi a hadisi na 811 cewa surar tana ɗaukar kashi ɗaya cikin ukun ƙur'ani ne ga baki ɗaya kula ga wannan babbar daraja ce a ɗauki sura ƙwaya ɗaya a ce dukkan ƙur'anin nan tana iya zama 1 over 3 na don idan muka duba ƙur'ani aka raba shi kashi uku kashi ɗaya cikin uku gaba ɗaya na magana ne akan kaɗai ka Allah bauta wa Allah da ikhlasi ibada dukka ka Allah ne to wannan shine sako na qul huwallahu ahad har akwai hadisi a cikin riwaya na muslim din na uku da wani sahabi manzo Allah ke cewa me yasa zai gagari ɗayan ku ya karanta qur'ani a dare ɗaya ce sai a nan ya karanta sai a dare ce baka san cewa qul huwallahu ahad ta'adilu sulukal qur'an ba ai karanta ta ita kadai ma kaman kai kashi da cikin hukun qur'ani ne wannan daraja ce mai girma ga suratul ikhlas na biyu akwai hadisi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake bayani akan falalan karanta ta yana cewa man qara'a suratul ikhlas wa fi riwayatin man qara'a qul huwallahu ahad ashara marrat bana Allahu lahu baitan fil janna wannan hadisi Sheikh Muhammad Nasir rahimahullah ya kawo shi a cikin sahihul jami' as-saghir hadisi na 6477 cewa duk wanda ya karanta kul huwallahu ahad sau goma Allah ta'ala zai gida masa gida a cikin aljanna a riwaya yar uwarta gaba da wannan kuma yace aljanna ta zama wajibi gaba gare shi wannan ke bayyana ibada ce mai girma mu yi kokari a kullum mutum ya zauna ya karanta kul huwallahu ahad kafa goma wannan kafa goma duka a cikin minti uku zuwa biyar an yi an kammala in ma ya gade in ma mutum kira'a yi a nitse mutum ya karanta ya san ma'anarsa yana karantawa yana bibiyar ma'anar ba karanta ta ne ba mu rika bibiyan ma'ana kuma mu rika kokarin aiki da abin da ma'anar ke karantarwa to idan mutum zai dage ya rika karanta kulhuwa kafa goma in Allah ta'ala ya yarda cikin rahamarsa to za a gina maka gida na musamman a cikin aljanna ni'ima ce mai girma Allah ta'ala ya gina wa mutum gida a cikin aljanna dalilin karanta wannan sura karama a bangaren adadin ayoyi babba a ɓangaren falala da daraja da matsayi na daga cikin nassosi da ke bayyana falalan ƙulhu Allahu ahad shine cewa son sura mutum ya zama yana kauna yana lobanya da ƙulhu Allahu ahad insha Allah ta'ala zai shiga aljanna manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an kawo masa labarin wani sahabi a wata riwaya kuma ta anas bin malik ne radiyallahu anhu cewa wani mutum ne ya zo ya tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da cewa ya rasulullah ya manzon Allah ana uhibbu suratul ikhlas ana uhibbu qul huwallahu ahad yace manzon Allah ni Allah ya jarrabe ni da kauna da soyayya zuwa ga qul huwallahu ahad ni ina mugun son sura shi dukkan lob ɗinsa a suratul ikhlas ne sai mazan Allah wannan hadisi yana bukhari hadisi na 7704 sai mazan Allah sai rada aminci tabbata gare shi yace hubbuka iyyaha adkhalaka Allahu jannata biki wato son da kake yi wa suratul ikhlas ina maka bushara ina baka glass tiding da cewa dalilin wannan sautin Allah ta'ala ya saka maka da aljanna Allah ya maka kyauta da guzirin gidan aljanna a wata riwaya cewa sahabi annabi sa ce ya jagoranci su sahabbai sai suka yi tafiya sai zama dukkan da yake musu limanci a salloli da ake karanta karatu a bayyana suke ji kamar rako'i biyu na farkon magariba biyu na farkon isha biyu na sallan asubahi ko alfijir sai ya zama in ya karanta Fatiya sai ya yi sura in yi sura sai ya kurhu wallahu ahad misali raka'ar farko fatiha sai suratul fil sai ya kurhuwa Raka a biyu misali sai fatiha suratul quraish sai ya kurhuwa suka tambaye sai ce shi yana san kurhuwa ne ba zai bari ba da suka dawo ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaya masa annabi ya ce me yasa kake yi sai ya ce wallahi ina son kurhuwa ne manzon Allah Allah ya jarabe ni da soyayya da lobanya da kurhuwa Allah ahad sai manzon Allah sai abin da sabbata a gare shi ce son da kake mata Allah ya saka maka da aljanna da shi tun kulhuwa ta kai mutum ya zama yana kauna yana cikin hanya mafi sauki na mutum ya shiga aljanna karanta ta kafa goma na komar mutum aljanna da izinin Allah in yana karantawa yana fahimtar ma'anan yana aiki da shi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana kauna ya mana baiwa da karantawa sau goma da aiki da ita a kullum muna roƙon Allah ta'ala ya mana gyaɗar dogo sama ƴaƴa dafa ƴaƴa sakiya ƴaƴa ya ba mu ikon kauna da soyayya da aiki da kul huwallahu ahad Allah ta'ala ya ba mu ikon riko da ita a matsayinta na mai ɗaukar sulufi one over three na ƙur'ani ga baki ɗayansa don haka Allah ta'ala ya ce bismillahir rahmanir rahim ƙulhu wallahu a allah shi kaɗai ne kalmar ƙul turori guda biyar ne a ƙur'ani suka fara da ƙulhu wallahu a baki ɗaya wannan ita ce ta uku daga cikin guda biyar ta farko ita ce suratul jin ƙul uhiya ilayya annahu sama'a nafarin minal jinni fa qalu inna sami'na qur'anan ajaba ta biyu suratul kafirun قل يا أيها الكافرون تأخو سورة الإخلاص إذا تتبكيها تهدو سورة الفلق تجبا تبيا سورة الناس وأن إذن الله أكن تدام كركري يوم waɗannan su ne surori guda biyar da suka fara a ƙur'ani allah ta'ala ya ce ƙulkace saboda shi ƙur'ani ana akaito shi ne da ma'anarsa da riwayar yadda ya zo duk da kace din nan umurni ne amma duk da haka saboda qur'ani fi ne shi ma san da aka rubuta kullum kace Allah shi kadai ne amma ba a cire kace din ba shi ma kace din sanda aka rubuta shi don a yadda Allah ta'ala ya turo sabon Qur'ani haka ake rubuta shi shi yasa ayoyin da suka zo da kace din nan kul kace kace a Qur'ani akwai guda 321 dukkanin su sakon kace ne kuma an zo faɗa sai a ce kace din a cikin sa saboda shi Qur'ani ana ruwaito shi ne yadda aka isar da sakon babu dama a kare lafazi na harafi ɗaya kuma babu dama a rage guda daya kulka ce huwallahu huwadin nan shi ne malaman luga ke kiransa da zamirin mai ana ce masa zamirin sha'ad allahu al a ahad ka ce shi allah ahadin ne wato shi kadai ne shi kadai wato tabbataccen shi kadai ne kalmar ahad na da alaka da kalmar wahidun amma ahadun a ƙa'ida na luga ta fi nuna kaɗaituwa da a ce wahidun ce sa a hadisai da dama mazalakin cewa Allah in ya kira shi da wahidun sai ya ƙara taukidi da ahadun nan Allahumma antal wahidul ahad Hmm. in ya kira wahidin din masu ya ce ya masu ahadin hmm. amma an kace ahadin ba sai ka ce wahidin ba hmm. so don haka kalmar ahad suna ne na Allah subhanahu wa ta'ala sunan da kadai ke gaba da shi a cikin sunayen Allah shine Allah Allah shi ne kawai sunan da ke gaba da al'ahad a wajen nuna hakikanin Allah Allah ne kuma yana nuna kadaituwa na Allah subhanahu wa ta'ala kace Allah ɗin nan shi kadai ne kadaituwa kuma da babu wani bangare da yake tarayya da wani abu a cikin kadaituwarsa cikin duk abin da ya shafi rububiyya tasa da uluhiyya tasa da kuma asma'uhu wa Za ka kace Allah ta'ala shi kadai ne Allahu samad Allah ta'ala shi ake nufi da bukata asabadu malamai da yawa sun masa fassara kala-kala wato an ce asabad ya daukar Allah ta'ala is self-sufficient wato Allah bai da bukatan komai a wurin kowa amma kowa iya da bukata gare shi subhanahu wa ta'ala duk duniya tun daga farkon halitta har zuwa ƙarshe ba wani mutum ɗaya da Allah yake da bukata gare shi wanda wai dole sai da shi Allah ya zama Allah ko kuma mulkin Allah ba zai tabbata ba sai da shi duk duniya ba a yi ba shi da mutum ko ba mutum Allah Allah ne ko mun so ko ba mu so ba Allah Allah ne ko an bauta masa ko ba a bauta masa ba shi Allah Allah ne wato shi Allah ba mu ne muka taru muka mai da shi Allah ba a'a shi da a zaɓin kansa ne Allah yake Allah a duniya ne ɗan adam baya kaiwa mataki sai mutane sun yadda in mutum ya kafa gari ya zama shi ne sarki in jama'a sun taru shi sarki ne idan ya kafa gari shi gane a jeji babu wanda ya zo bai zama sarki ba liman ba kowa a masallaci sai kadai bai zama liman ba a ramma da mai tafsiri ba masu jin tafsiri hmm. ba su zama masu tafsiri ba namiji idan bai da iyali bai zama magidanci ba mace ba ta da mai gida ba ta zama matar aure ba mu ne a duniya ba ka kai wani mataki dole sai ka samu wani da kuke tare kake amsa suna amma shi allah da mu babu mu allah allah ne an bauta mar ba a bauta masa ba Allah Allah ne ba mu muka mai da shi Allah ba tun fil azal gabanin a yi mu Allah Allah ne bayan mun shuɗe Allah Allah ne so za ka shi as-samadu wannan kalmar as-samad duk qur'ani a nan ne kadai Allah ya kira sunan kansa da as-samadu duk qur'ani babu inda wannan suna ya zo na as-samad sai anan wurin a yanzu kadai muna ga sunaye uku na Allah mun samu Allahu da ahadin a aya farko aya ta biyu Allahu samad mun samu suna na uku a cikin ayoyi guda biyu wanda ba su da tsawo a karfansu amma an samu sunayen Allah uku za ka asabar da iya nufin shi ake nufi da bukata kuma shi bai da bukata zuwa ga kowa ya wadata da kacin kansa subhanahu wa ta'ala Abdullahi ibn Abbas radiyallahu anhu kamar yadda ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi ya kawo cikin zadul masir fi ilmi tafsir karkashin wannan aya ta Ya ce a sama iya nufin Allah ta'ala kamilun ne fi zatihi huwa kamilun fi izzatihi kuma kamilun ne fi ilmihi kamilun ne fi hikimatihi wato Allah cikakke ne a iliminsa cikakke ne a zatinsa cikakke ne a buwayarsa cikakke ne a hukuncinsa cikakke ne a hikimarsa komai da aka duba babu inda Allah ke da nakasu cikakke ne sannan ibn al-jawzi rahmatullahi alayhi yace abin da yasa Allah ta'ala ya saukar da wannan sura daga cikin sababin nuzul naka shine cewa mushrikai da yahudu a garin makka sun samu manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam suka ce masa ya manzon Allah ka maza mana sai mun bauta Allah nan. wansib lana rabbak ka gaya mana nasabar Allah a uzu billahi wato nasabarsa waye babansa wace ce mamarsa waye kakansa wace ce kakarsa daga wata kabila yake ina ne asalin garinsu sannan su wane ne yan uwansa na jini wai Allah take tambaya haka ka gaya mana nasabar da muke so mu gane sai Allah ta'ala ya turo da wannan sura da kun huwallahu ahad Allahu samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai wannan sura ta sauka me dalili don ta nuna mana cewa Allah ta'ala baya tarayya da kowa su waɗannan sifofin nan za ka shi ake nufi da bukata lam yalidi wa lam yulad lam yalid bai haihu ba wa lam yulad ba haife shi ba a ka'ida da ta magana ne ba wai mu'jizar qur'ani ba sai a ce lam yulad wa lam yalid saboda sai an haifi mutum yake haifa amma sai aka fara kiran bai haihu ba ko ba haife shi ba ai da mun ka'ida idan ma za ka haihu sai an haife ka kake haihuwa amma za ka kira cewa bai haihu ba ba haife shi ba bai basar ba haife shi ba sannan bai haihu ba dalili shine an fi samun matsala da ɗan adam akan nuna cewa Allah ya haihu fiye da cewa Allah an haife shi mafiya yawa aƙidu da suke da matsala sai suke Allah ya haihu ba su cika cewa Allah an haife shi ba to da haka Allah ta'ala sai fara kiran abin da ake jinginawa gare shi baya so na nuna cewa shirin nan ya haihu bayan Allah subhanahu wa ta'ala bai haihu ba ba yi da iyali sai za a iya ce ya haihu aran ma ba mu koda misali ne a Qur'ani badi'u samawati wal ard anna yakunu lahu waladun ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم بديع السماوات والأرض wannan zai zama cikin suratul an'am aya ta 101 Allah ta'ala an yace anna yakuna lahu waladun ta yaya zai kasance a ce yana da da walam yakun lahu sahiba sannan kuma bai da iyali an daba haka bai da iyali ta yaya za a kuma a ce ya haihu wa khalaqa kulla shay'in Allah shi ne ya halicci komai da komai kuma wa huwa bi kulli shay'in alim akan komai da komai Allah ta'ala mai ilimi ne tambayar inkari anan Allah ya istifhamul inkari ta yaya za a yi a ce yana da daba bayan bayi da iyali ai ga duk wanda ke buƙatar haihuwa abu na farko da yake shine aure yake a ce yana da iyali to Allah ta'ala bai da mata me sa za a jingina masa haihuwa gare shi bai dace a jingina haihuwa ga Allah subhanahu Ta'ala ba Tun tunda bai da iyali mafu sai Allah ta'ala bai da iyali Tun da bai da iyali ba a jingina masa haihuwa ta kowane bangare Allah ta'ala kadai take ne Za ka lam yalidi wa lam yulad hatta wannan ibara ta lam yalid wa lam yulad a gina kalmomin a irin wannan tsari duka ƙur'ani babu inda ya maimaita sai anan wato akwai abubuwa da yawa da suke uniqueness ne na suratul ikhlas tun daga farkon ta har karshen ta kalmomin ta irin gina maganar ta zaki ga ko da kalmomin sun zo a qur'ani to gina maganar ta a wurin na daban ne babu inda aka maimaita irin wannan don haka Allah ta'ala bai haihu ba kuma Allah ta'ala ba haife shi ba dan adam ake jingina wa haihuwa walam yakul lahu kufuwan ahad walam yakul lahu kufuwan ahad kamar yadda yake a cikin wasu walam yakul lahu sannan bai kasance gare shi ba kufuwan ahad babu wani mutum ɗaya da ya zama katanga ga Allah wato abin da yake nufi shine babu wani mutum ɗaya da za a kai karan Allah wurinsa ko a nan duniya ai a kasashe muna da what we call supreme court in an je supreme court aka yi judgment shine final doka a kasa shine karshen hukunci a je high court a tafi court of appeal daga abu ya bar court of appeal ya tafi supreme court to supreme court shine na karshe a duniyance amma a lahira ba shine na karshe ba kuma ko ɗan adam da ya sake fassara supreme court ai ya nuna cewa akwai wata kotu bayan ita shi ne ya ce mata kotun allah ya isa wato daga wurin an gaba da duniya sai dai akai a sai allah ya isa mun allah zai saka mana wato sai a ce supreme court kotun allah ya isa daga an yi judgment a wurin abin da zaka shine sai ka ce to allah ya isa kana ga an zalunce ka a sai kenan bayan supreme court akwai allah to shine walam yakul lahu kufuwan ahad shi Allah ta'ala in yayi judgment ai ba da dama ko a cewa da ya fita judgment din sa is final kuma adalcin Allah is extraordinary babu provision a ko ina a duniya na yin wani hukunci bayan hukuncin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya babu ikon aiki da suratul ikhlas kuma muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon karanta ta da samun falalan da ke cikinta ba a kai karan Allah ko ina duk abin da Allah yi is final walam yakun lahu kufuwan ahad sannan ba a zuwa kamun kafa wajen wani mutum ya tilasta Allah ya yi ba a iya yi ba abin da Allah ya yi ne na karshe ana da iya roƙonsa ana iya neman alfarmarsa duka wannan yana iya faruwa shi yasa akwai ceto a lahira akwai shafa'a kubura akwai shafa'a kubura duk ana iya yi ana iya addu'a a yi roƙo ya yi amma tilasta shi Allah ta'ala ba a tilasta shi wannan sura mai albarka Allah ta'ala ka haɗa mana falalar da ke cikin ta sura ta gaba bismillah bismillahir rahmanir rahim قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد سورة الفلق بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد akwai bukatar nuna eh? kina jin hausa ke kina sha'awar karbi musulunci akwai wanda ya tilasta ki ko ganin daman kanki ne yake son ki shiga musulunci na'am addinin ne miki kyau kike so ki shiga mm-hmm. willingly ba wanda ya tilasta ki eh. to alhamdulillah me sunan ki your name your name okay merci ko oh, merci to ma'anan musulunci shine babu abun bautawa da gaskiya imani da babu abun bauta da gaskiya sai Allah kuma da imani da cewa annabi muhammad manzon allah ne are you interested to ki ce ashadu allah ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan rasulullah to yanzu ke musulma ne Allah kina sha'awan barin sunanki na merfi ko kina so ki canja eh ba in kin ga dama kin bashi is okay in kina so ki canja bismillah me kike so ki saka kina so ki sa zai wa to Zainab sunan matar Annabi Muhammad ne sallallahu alaihi wasallam a gidan sa Zainab nawa aka yi guda biyu akwai Zainab bintu Jash akwai Zainab bintu Khuzaimah ko to suna ne mai kyau mai albarka so to Allah ya albarka yanzu kin zama musulma congratulations so sai a taimaka a hada ta da mata su ba ta guidance a kwamiti na nan center to sai Allah ya taimaka na قل min برب ma من wa min خلق ومن شر waqab wa min ومن nafafati fil uqadi wa min شر حاسد إذا hasad wannan sura ta falaki da nasu su biyu ake kira da al-mu'awwidhatan ko kuma a ce al-mu'awwidhataini al-mu'awwidhatan da a kenan al-mu'awwidhataini da kisra ko kuma da fatha kenan a su biyun nan falaki da nasu suna da kebantattun falala nasu kamar yadda ikhlas suke da falala nasa falala nasu daga ciki manzon Allah tsira da aminci tabbata a gare shi asali yana neman tsarin Allah da karanta wasu addu'o'i na daban ko ayoyi na daban tun da aka saukar masa da falaki da nasi babu wasu surori da yake karantawa don neman tsarin Allah daga sharrin mutum ko aljani kamar falaki da nasi babu wani abin da yake karanta kamar wannan wannan hadisi yana cikin sunan na imam at-tirmidhi rahmatullahi alaihi hadisi na 2078 cewa tun daga saukan falaki da nasi babu abin da yake karantawa kamar su na biyu falaki da nasi bari ne magana a kansu a dunkule an samu su ma riwaya biyu riwaya ɗaya ta ce madaniya ne riwaya ɗaya ta ce a makiya ne tun gabanin hijira suka sauka abdullahi bin abbas radiyallahu an ya rinja yadda cewa madaniya ne amma riwaya ta farko daga gare shi na kuma ishara zuwa ga cewa an saukar da su a makka a madina aka kara maimaitawa so da ka abin da aka rinjayar al'asir shi ne ana jam'u bai da kuma hada wannan ruwayoyi guda biyu so abin da ake rinjayarwa shi ne kula'udu bi rabbil falak da kula'udu bi rabbil nas akwai hujja mai karfi da ke tabbatar da saukan su a makka da kuma saukan su a garin madina saboda muhimmancin su asalin saukan farko sun sauka sauka na biyu kuma maimaitin saukan da suka yi wannan riwaya dukkanin su guda biyu an same su daga ibnu abbas radiyallahu an kuma wannan ba a daura su a matsayin wai tufka da warwara a bangaren ilimin qur'ani ba haka bane hmm. iya nufin akwai ɗaya biyu ko saukan makka ne akai akai na madina ko wani bangaren ayoyi a makka ne wani bangaren ayoyi a madina ne to kula ga wannan in yace makkiya yana ishara ga bangarorin ayoyin da aka saukar gabanin hijira madaniya yana ishara zuwa ga bangaren ayoyin da aka saukar bayan an yi hijira Mafu, tayyib gaba na gaba daga cikin abin da ya dace mu sani akan wannan sura mai albarka shine cewa sababin nuzul nasu malamai da yawa suna hada alaƙar dalilin saukan falaki da nasi da sihiri da aka yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kan yi masa sihiri asalinta ita ma wurin malamai matsala ne ta lafiya. tare da cewa hadisi ingantacce a bukhari da muslim ya tabbatar da haka yana bukhari hadisi na 2268 ya bayyana cewa an yi wa banzon allah tsira da abin da tabbata a gare shi sihiri wasu malamai sun kore yi sihiri kamar irin su Sheikh Jamaluddin Al-Qasimi rahimahumullah dalilin shi ne ƙoƙarin ba da protection wa ɓangaren manzon Allah sallallahu da wannan malamai suka ce ko da ana ga fahimta su akwai kuskure ba a aibata su don manufarsu manufa ce mai kyawu ta ba wa fiyayyen halitta kariya amma abin da ya tabbata cikin nasu ingantacce tabbatar da shi ya kuma a cikinsu akwai darasi da yawa na a wannan hadisi mai ke faruwa na fiyayyen halitta sallallahu kame da na aisha radiyallahu hatar waito Shi ne fiyayyen halitta yana tare da iyalansa sai aka mafihiri wanda ya masihiri sunan salabi da al'asar al-yahudi wani bai yahudi ya masa sihiri har zama fiyayyen halitta sihirin ya shafi rayuwarsa amma bai shafi wahayin da Allah yake masa ba kwata-kwata hmm. don wannan wurin akwai isma abinda Allah yake saukarwa duk kokarin ɗan adam bai zai gurbata shi ba sai dai fasunar rayuwarsa akwai inda abin ya yi tasiri me ke faruwa a lokacin sai zama suke cewa sai wani lokaci bai yi abu ba sai yi tunanin na yi kaza ne ko bai kaza ba sai sun tunatar da shi jikinsa yakan yi zafi wasu al'amura na fasunar rayuwa suka fara canjawa tare da shi yana cikin wannan da yake na tare da Allah Allahu al-Ahad kuma as-Samad sai Allah ta'ala ya turo mala'iku suka zo zuwa gare shi sai suka zo su ɗaya ya zauna kusa da kansa yana kwanta ɗaya kusa da kafarsa sai suka ɗan yi conversation haka me ya faru da rai sai ce sigiri aka masa waye maza sai ce na biyu a al'asar da me ya yi ya ce ya masa sigiri ne da ɗaukan gashin kansa da kuma kum da yake kaje kai ya haɗa da ainihin wani ɓangaren dibino na namiji aka faba wannan da gashin kai da kum da abin da ke cikin dibino na namiji aka je aka saka a cikin wata rijiya rijiyar saboda ƙarfin daɗin sigirin ƙarfinsa da aka saka ana sa sigirin sanda ruwan rijiyar ya koma kamar an faɗa nan ne aka yi tsauri yadda kika san an kafa nan ne haka ruwa ya koma kawai saboda an sa gashi da fom da ainihin bangaren dibino kan a cikinsu saboda karfin sihirin a lokacin Allah ta'ala ya saukar masa da kula hudu da rabbin falaq da kula hudu da rabbin nan. a magana mafi inganci na malamai da waɗannan surori guda biyu aka warware sihirin da aka masa don an karanta kulhuwa da falaki da nasi a wannan lokacin falaki da nasu abuwan an karanta su so wanda yake bayyana mana na farko daga cikin darasin da muke koya har a yanzu ana yin sihiri ba a yadda a musulunci mu yi imani da tasiri da shi ba sai dai Allah ta'ala ya ga dama saboda wattaba'u ma tatlu shayatin واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان الذين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إن إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون wannan cikin suratul baqara aya ta 102 min babin misal ne Allah ya mana bayani ana iya yin sihiri amma ba a so mu yadda da shi cewa zai tafiri sai da izinin Allah shi sikirin ba a cikin kansa yake tasiri ba sai dai Allah ta'ala ya gana ma kasance kuma Allah ta'ala ke da ikon ya warware na biyu mu amince da wannan da cewa shi sihiri ana iya aiki da wani bangaren jikin mutum shi yasa iyaye mata idan muna zaune wurin da ake hassana da mu ko gaba ko ake cutar da mu a daina garajen zubar da gashi ko ina na daga cikin mafi sauƙin yin sihiri a jikin mutum shi ne a yi nasarar samun gashin jikinsa in dai mutum yana da ɗabi'ar gaggawar zubar da gashi ko ina ya tafi ya bari to cutar da shi da izinin Allah mai sauƙi ne idan ana bukata a yi saboda masu sihirin za su yi ana son wani ɓangaren jikin mutum ne to ba zai a zo a yanki fatan mutum ba ba zai zo a yanke yatsa ba mafi saukin abin da ke jikinmu da ake zubarwa shine gashi shi ya sa ƙa'ida gashi ko a dustbin a rika avoidin zubarwa saboda mai saboda da shi za a yi ɗauka cikin sauki a ji a yau mutum sigiri mutum ya tabbatar gashin jikinsa ko ya ɗauka ya binne shi a wani da ba za a iya gani ba ko da ya yi wani abin da zai iya lalata shi ga baki ɗaya babu shi amma in dai muna da ɗabi'ar a yi aski a bar gashi a inda aka yi aski a je salon a bar gashi duk inda ya zuba haka za a rabu da shi a wajen komai a yi to lalle kwaran da ake son cutar da mutum sai dai kariyar Allah don haka a kiyaye wannan iyaye mata babu abin da ke da saukin samu na cikin mutum kamar gashin ba, don shi ne ake cirewa kuma a zubar da su duk sauran abu yana da wahala kuma dama ana so sai abin da ya fita a jikin mutum wanda asali na jikin nasa ne to ba za a zo a cire fata ba za a yanke yatsa ba to dole gashi shi yake da saukin samu don haka a kiyaye in mutum ya tabbatar da babu abin jikinsa da aka ɗauka to ko da an yi yunkurin sihirin bai cika tsananin tasiri a cikin sai cutar da shi ba amma in dai an samu wani bangaren jikin mutum aka yi to sai dai kawai wanda Allah ya kare shi ne za ga an yi sihiri da izinin Allah sai a ce wane ya haukace ko ta haukace hauka mai muni saboda jikin mutum aka dauka aka aiki da shi wani bangare na don haka kula uzu bi rabbil falaq ka ce ina neman tsari bi rabbil falaq da ainihin ma'alicin alfalaq alfalaq malamai sun yi fassara da yawa akan sakaman guda hudu kamar da ibnu zawzi rahmatullahi alaihi ya kawo karkashin wannan aya ta 110 a sura ta da goma uku aya ta farko cewa akwai manyan tafsirai kamar guda hudu na alfalar tafsiri na farko alfalar iya nufin kamar a ce asuba ina rantsuwa ko kuma ina neman tsarin allah daga mahalicin safiya na biyu kuma yana ɗaukan ma'anan tsaga safiyan wato lokacin da duhu ke tafiya haske ke fitowa shine alfalar wato kenan in muka duba ma'anar farko da suna da alaka saboda ai ita safiyar sai dare ya tafi take zuwa to lokacin da ake tafiyar da duhu kaɗan kaɗan gari na wayewa lokacin sallar alfijir wannan shine lokacin da ake cewa alfala Allah ta'ala aiki da wannan kalma din a wurare da dan dama a qur'ani aran ma ba mu koda misalin kwaya daya inna allaha faliqul habbi wan النوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلكم الله فأنا عما تؤفكون فالق الإصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم jazakumullahu khaira waɗannan ayoyi ne guda biyu cikin suratul an'am aya ta saba'in da biyar da kuma ta saba'in da shida ya bamu a babin misali muhallu shan shine ne kalmar falik muke nema inna allah falikul haddi wan nawa ma'anan falaka iya nufin buɗe wani abu a fito da wani abu yadda ake buɗe dare a tafiyar da shi rana ta shigo sai ce inna allah falikul haddi wan nawa allah shine faliku mai buɗe alhab alhabu ita ce kwaya kamar grain da ake samu kamar masara ta fito ko shinkafa da ake shugawa a fara gidanta nan sai ta tsoro a ciki to shi ne faliko alhabbi kenan wannawa nawa kuma shi ne kamar abin da ya shafi dibino wanda yake na abin da ake ci a baki irin dibino yadda kwallon yake tsorowa ko ake fito da kwallon nasa to shi yasa yace inna allaha faliku khaliqun nan daga khalaq ne wani a'udhu bi rabbil falaq falaq sai a ce faliku sai zama ana wani ne fa'ilu aya ta gaba sai ce khaliqul isbaki Allah shi ne mai tsaga a asuba sai fito da me sai fito da rana to shiga kalmar faliku a nan shine khaliqul isbaki mai bude asuba to da ka kula udu bi rabbil falaq iya nufin ina neman tsarin Allah daga wanda yake tsaga dare ya fito da wayewan gari asuba ta yi to shi ne an haɗa tafsirin farko da da biyu mafu tsaye za ka ina neman tsarin Allah mahalicin safiya da kuma ke fito da safiya min sharri ma khalaq daga sharrin abin da Allah subhanahu wata'ala ya halitta dukkan halittun da suke duniya mutum ko aljan halittar Allah ne shi yasa da ya bayyana mana mu da aljanu din sai sai bai halitte mu ba sai dan bauta وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون سكين الزاريات آية 56 sai sai ban halittun mutum da aljan ba sai don su bauta ba. ashe duk sanin mutum a duniya Allah ne mahalittinsa kuma duk sanin aljani a duniya Allah ne mahalittinsa da ya halicci mutum da aljan sai nuna mana hanyar shirya da hanyar bata sai ya bar mu zaɓi wanda muke so wannan kuma irada ce kauliya ta Allah kowa yana da ikon ya zaɓi wanda yake bukata Allah ya nuna mana ga hanyar shirya mai so ya zama shiryayye batacce ga hanyar bata mai so ya bata a duk abin da Allah ta'ala ya halitta daga cikin mafi sharri shine dama akwai mutum da aljan idan ya bar hanya cutarwar dan adam da aljanu sun fi cutarwar namun daji saboda su man dabbobi ne amma mutum da aljan shi yake sihiri mutum ne yake tsafi mutum ne yake iya zuwa ya halaka wani da gangar duk wani abin da za a yi na sharri a duniya sai an samu mutum ko aljan ko mutum da aljan sun yi shi amma ba zaki ne ko ko ke yi ba shi yasa bahaushe ce kai dai ka ga mutum kai dai kai me ka ga mutum dan adam sai dai Allah da yayi shi shi yasa mu dage a rayuwa ya zama sharrin da ke tare da mutum ya gyara halayensa babu komai a wurinsa sai alheri wasu mutane annabi isa alaihi salam ya biya musu wa'azi yana tafiya sai suna cewa la'anaka Allahu Allah ya la'ance ka yana cewa kafara Allahu amwalakum Allah ya kare muku dukiyoyin ku suna cewa qatalaka Allah Allah ya tsine maka annabi Isa shi kuma yana ce Allah ya kara muku ilimi da shiriya haka ce annabi Isa mutane suna tsine masa suna zagi ka kana musu addu'a yake kowa yana kyauta da abin da ke hannunsa ne su sharri ne yayi katutu suke da shi rumbu-rumbu a cike suke buɗe rumbu su ɗebo su bani ni kuma alheri Allah ya bada nake ba su su sun bani abin da suka mallaka na sharri ni na ba su abin da na mallaka na alheri don kowa yana kyauta da abin da ke sa ne ko kuna so na je na ci bashin sharri don na saka sharri da sharri yadda ba zan yi ba zan ba da abin da na mallaka ne don haka wa min sharri zatikin idza waqaba daga kuma sharrin zatikin iza wa ƙabu wato zatik shine ne kamar duhu na dare shima ya ɗan mana shi a ƙwari arin ma ba mu ko misali aqimi ṣwalata li duduki shamsi ila ghasaki laili wa ƙur'an al إن قرآن الفجر كان مشهودا wannan zai zama cikin suratul isra aya ta 78 Allah ta'ala yace aqimi salata liduluki shamsi ila ghasaqil layl wannan ghasaqil layl shine wa min sharri ghasiqin ghasiq sai ce ila ghasaqil layl to wa min sharri ghasiqin daga sharrin tsananin duhun dare idza waqaba a lokacin da duhun yake tsanani shine wa kaba wannan kuma yake ƙara bayyana mana lalle a cikin duhun dare akwai sharri kuma kashi 90 cikin ɗarin masu sharri a dare suke yi a lokacin da ake bacci a lokacin suke yi yan fashi yawanci a dare suke yawo masu cutar da mutane barayi a dare suke yawo masu zuwa halakar da mutane mafiya yawa a dare suke yawo shi yasa duhun daren nan sai dai wanda Allah ya kare wa min sharri ghasiqin idza waqab akwai sharri da Allah ta'ala ya halitta a dare amma ba ya halitta sharri don ya ai sharri ba sai dai dan ya jarabe mu ya ga zamu nisanci sharri ko za mu aikata sharri ya kuma yi gidan sakamakon wuta da aljanna Allah ta'ala ya ba mu ikon yin aikin aljanna wa min sharrin nafasat da kuma sharrin nafasat su ne masu yin sihiri musamman mata fil uqadi lokacin da suke kukkulla sihirar, mafiya yawa in za a yi sihiri akwai kulla kulle a cikinsa a haɗa kaza da kaza a cire kaza da kaza sannan wa min sharri hasidin idza hasada da kuma sharrin mai hasada idan yana kulla hasadarsa in akwai abin akwai hadisai sun kai guda tara da biyayyen halitta ke bayyana cewa inda akwai abin da zai dauki rayuwar mutum gabanin ajalin sa yayi wallahi da idan mai hasada in ya kalli mutum yana iya zama sanadin barin sa duniya hasada tana da tsanani ma'anan hasada shine Allah ya wa wani mutum wani ni'ima sai ya zama kai ko ba ka san ni'imar ya zama ko ni'imar ta bashi ta dawo wurinki ko kuma shi ya rasa a mai biyu babu kowa bai samu ba to dan hasada bala'i ne kuma ita hasarin hasada mai yi da kai mm. in dai ba shirin Allah ba baya dainawa har sai ran da ni'imar da Allah ya miki ko ya maka ta gushe kullun adawatu qad turja ifaqatuha illa adawatu man adaka min hasadin dukkan iyayya ana samun maganin sa amma wanda ke hasada da ke ko da kai babu magani sai ran da ni'imar da Allah ya maka ta gushe shi yasa ni'ima ta duniya na gushewa amma ni'imar ilimi ba ta gushewa shi yasa duk wanda ke hasara da kai akan ilimi to ba zai daina ba don ilimi baya gushewa kuɗi ne zai iya karewa ko wata ni'ima ta duniya ma ilimi baya yi mafu tsaye mu yawaita karanta wannan don Allah ya kare mu daga sharrin ma'asada wannan na da matukar muhimmanci shi yasa za mu ga waɗannan surori kusan a kullum ana karanta su ya kai sau goma sha bakwai ko sama da haka kulhuwa da falaki da nasi azkaru sabah muna yin su uku uku uku da safe da yamma ana so a karanta uku uku kowanne ya zama shida lokacin kwanciya ana karanta nawa uku ya zama kafa nawa tara sannan idan za a yi raka a tayin fajr ana karanta kuliya da kulhuwa an samu karin na nawa misali an samu na goma waɗannan idan kika duba iya kawai na azkar to banda kuma lokacin karanta kamar kul kafa goma na neman falalin da muka bayyana misali a dazu sannan bayan nan ga da dubura kulli salatin bayan ainihin azhar da la'asar da isha kafa ɗaya ɗaya bayan magariba da asuba kafa nawa uku uku kafa shida to a bayan salloli kawai falaki da kulhuwa da nasi ana yin akalla bayan salloli kadai kafa tara ne duk a zuhar sai kin yi fa lake nasi kafa daya la'asar kafa daya isha daya bayan magariba kafa uku bayan asuba kafa uku in kun duba littafin hisnul muslim ba sai na maimaita ba ai mun yi karatu yana da online to wannan ke bayyana kusan kafa goma sha bakwai karanta kowanne a kullum saboda bai dan muhimmancin su Allah ta'ala ya babu ikon goma wajen karanta su da aiki da su hmm. babu wani bangaren qur'ani bayan fatiha da ake a sallah da ake karanta kamar waɗannan babu su in an cire ummul kitab fatiha to wannan su ne surori da babu rabuwa da su shi yasa ba hausa ke ce musu kula'uzai hmm. saboda da su ake neman dukkan tsari daga kowane sharri na'am بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل أعوذ برب الناس آيوين تشد ليه فلتكم آيوين تبيان قل هو كما هدو sai mun duba za mu ga daga aya hudu ta sura ta 113 da 12 sai aya 513 sai aya 614 wannan sura ta daga qur'ani bayani a kanta a takaice ne don na hada da falakin don mu yi saving lokaci hmm. kuma tafsirin su duka a haɗe yake kul a'udhu bi rabbin na. ita ce ta karshe a cikin surori biyar da suka fara da kul kul uhiya ilayya kul ya ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad kul a'udhu bi rabbil falaq sai ta biyar kul a'udhu bi rabbin nas kuma kul din nan Allah mai mai ta 321 Qur'ani ka ce ina neman tsarin Allah shine rabbin nas mahalicin mutane shi mutum abun neman tsari ne in ba dan shari'a ta Allah ba da dan adam ya ishi duniya malikin na, Allah din nan shine mamallakin mutane dukkan wani mutum a duniya Allah ya mallake shi don me don Allah ne ya halicce shi ilahin na kuma ne abun bautan mutane wannan na tabbatar da uluhiyya ce ta Allah subhanahu Shi shine abun bautan mutane min sharrin waswasil khannas daga sharrin mai waswasi wanda yake koyewa wace kenan shine shedan to wannan kuma tsabar neman tsarin Allah ne daga shedan wato shedan nan ba mai ganin sa daga an kira sallah take ji kasala bacci ya zo la jike na ya mutu daga lokacin fita tafsiri ya zai ji wallahi bacci nake ji ta zuwa ba ga jin bacci kuma ba shiga shedan din ba saboda babban hatsarin shedan ba mai ganin sa ba mai ganin sa to shine mai boyewa allazi su fi sudurin nas wanda ke sa mutane kokonto a cikin kirazansu yake sa wasu wasu duk imanin mutum wata nasu ya ji wasu wafi ko da ɗan ƙarami ne a cikin imanin nasa shi yasa fiye kalla ke cewa in mutum ya ji kokonto a imani sai sai amantu billahi ko kuma huwa al-awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bi kulli shay'in alim ko wata addu'a mai kama da wannan akwai hadisai da dama da suka karantar da mu muhimmancin jaddada imani saboda mai saboda wasu wasu wani lokaci wasu wasan a cikin ibada ke mutum ta kokarta alwalarsa ta da ko bata warware ba sallar na raka uku ne ko hudu ne musamman mutumin da bai fuskantar Allah da ibada kullun ibadar cikin wasu wasu ne Minal jinnati wannan kuma muna neman tsarin Allah daga aljani da mutum Minal jinnati ai minal jinni ne hmm. muna neman tsarin daga aljani da mutum mutum da aljan wallahi sai Allah da yayi mu Allah ta'ala ya kare mu daga shirin mutane da aljanu waɗannan sura mai albarka Allah ta'ala ya ba mu ikon aiki da su sai a dage da karanta su waɗannan kul huwa falaki su mu yi uku da safe a azka uku da yamma shida uku a dare a shafa a jiki tara a bayan azhar la'asar isha uku in an hada ya zama goma sha biyu baya ga wannan bayan magariba uku sha shida ko a sha biyar sannan bayan alfijir a samu uku goma sha takwas wannan shine mafi kankanta kullum mutum ya karanta kafa goma sha takwas a kowane rana in ba za a kara kulkuwa goma nan to ya zama kafa ashirin da takwas kuma mu yawaita karanta su wajen neman tsaron Allah Allah ya kare mu daga sharrin mutum da Allah wannan shine darasi na karshe muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sa abin da muka karanta ya zama hujja gare wa ba hujja akan mu ba Allah ta'ala ya ji iyayen iyayenmu da malamanmu wannan wata na albarka na ramadan ne albarka duk albarkar da ke ciki ni da ku Allah ya hada mu da shi a ciki abin da ya dame ku iyaye mata Allah ya magance muku wanda suke da fama da rashin lafiya Allah ya ba su lafiya wanda suke da matsalar tarbiyyar yaya ko sabani da mai gida ko da abokanan zama muna roƙon Allah da sunayen sana alhayyu alqayyum Allah ya magance muku dukkan wani abin da ke cikin zuciyarku na damuwa kun fi mu sani Allah ta'ala ya fi mu sani muna roƙon Allah ta'ala ya magance muku wanda suke neman haihuwa Allah ya ba su mai albarka waɗanda suke da damuwa da iyaye Allah ta'ala ya magance musu wannan damuwa wanda suke cikin kuncin rayuwa Allah ta'ala ya sauwake musu wanda suke da wata matsala da abokan zaman su Allah subhanahu wa ta'ala ya kare su daga dukkan waɗannan jarrabawa Allahumma inna nas'aluka bi anna nashhadu an la ilaha illa anta al-ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad la إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار fitintinu da ke damun mu a Najeriya Allah ya magance mana tashin hankali Allah ya nuna mana karshen sa muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ji dan iyayen mu da malaman mu Allah ya gafarta wa ƴaƴan mu da suka riga mu gidan gaskiya waɗanda suke raye Allah ta'ala ya albarkace su abokanan mu aminan mu ƴan uwan mu duka da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu malaman mu Allah ta'ala ya musu rahama ababe da muke neman a wurin Allah ta'ala a cikin addu'o'in mu Allah ya amsa mana abinda muke neman kariya cikin addu'o'in mu Allah ta'ala ya kare mu muna roƙon Allah ta'ala ya bamu ikon tabbatuwa akan addinin sa na gaskiya idan ajalin mu yayi Allah ya dauki rayuwar mu akan imani Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim وبارك Ali محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها اللهم آمنا في أوطاننا اللهم أقل أئمتنا وعلماءنا وشبابنا وولاة أمورنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا وإخواننا وكل من سبقنا بالإيمان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 eh?